Idan har kana farauta ko gyarawa ko kuma cin naman daji, tilas kai hatara. Wasu dabbobi kamar jemagu, birai da goggo suna dauke da kwaya cutar da ke janyo Ebola. Ita fa Ebola ba cuta ba ce da farfata ko kuma wai ma wasu masu aikin agaji ne suka kawo ta. An fara gano kwaya cutar ne a shekara ta tara da 1976 inda ma aka saka mata sunan inda aka fara ganin ta wato kogin Ebola da ke kusa da Congo a can Kinshasa. masana kimiyya sun imanin cewa jemagu su ne suke dauke da wannan kwaya cuta tun asali amma yi imanin cewa fa kwayar cutar ta fara shiga jikin dan adam ne ta hanyar tabawa ko cin naman daji masu farauta a cikin daji suna fuskantar hatsari na zahiri kwarzani ko cizo ko kuma yanka daga wata dabba da ke dauke da kwayar cutar tana iya sa mutum ya same ta a cikin jikinsa haka kuma gyaran naman daji maras lafiya na iya sanya mutum wannan cuta cin naman daji hanyar rayuwa ce a tsakanin al'ummomi da yawa namu amma kuma tilas mu guje wa naman daji muddin dai akwai yiwuwar kamuwa da cutar ebola nazarci gaske cutar ebola hakan na iya ceton rayukanku